This is the voice of America. The following program is in Hausa. sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad za mu iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Halima Jimrau da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na hantsi daga nan birnin Washington DC. To bayan kun sha labaran duniya za ku saurari wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana da kuma sharhin jaridun Hausa. To amma sai an fara da jin bayanin shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya. kan makomar najeriya da kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar pdp sannan za ku ji matakin baya-bayan nan da gwamnatin najeriya ke ɗaukawa na zawarcin ƙungiyar malaman jami'a ta asu da ke yajin aiki za kuma ku ji cewa ana cece ku ce tsakanin 'yan adawa a kaduna game da wani taron da aka kira gobe ƙarƙashin laimar 'yan adawar yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan yanzu ma kuna na lami lahiya ga cikakkun labaran duniyar. 'Yan sandan kasar Afghanistan sun ce 'yan bindiga sun kashe wata mata 'yar kasar India marubuciya wadda masana'antar fina-finan kasar India ta taɓa shirya wani fim ɗin tarihin rayuwarta a zamanin mulkin 'yan Taliban kamar yadda ta rubuta a cikin wani littafi. a lardin paktita aka kashe sushmita banerjee wadda ke arman wani ɗan kasuwar ƙasar afghanistan jami'ai sun ce 'yan tawayen da suka kashe ta janta suka yi suka hidda ta daga cikin gidanta suka yi mata ruwan harsashai sannan suka yadda ita wato suka yadda gawarta a kusa da wata makarantar islamiyya inda aka same ta da jijjihin jiya alhamis banarji wadda aka aihwa a Kolkata kasar India ta rubuta littafi akan yadda ta tsere daga kasar Afghanistan a shekarar 1995 da bayanan da ta rubuta a cikin littafin aka yi amfani aka shirya wani fim mai suna escape from taliban a shekarar 2003 banarji ba ta jima da komawa kasar Afghanistan ba domin ta ci gaba da zama da mijinta kuma ta gudanar da wani asibitin mata kamar yadda rahotanni suka ba da labari. Ta yi hice sosai a yankin saboda irin ayyukan da take yi. Kisan da aka yi ma Sushmita Banerji ya ƙara hargabar cewa idan sojojin taron dangin ƙasashen duniya ƙarƙashin jagorancin Amurka suka gama hicewa daga Afghanistan a shekarar 2014, 'yancin mata zai ƙara tawaya a ƙasar inda yanzu ma da kyar ake barin mata su leƙa koda ƙohar gida. Jami'an gwamnatin ƙasar Iraki sun ce wasu tagwayen hare-hare da motocin bama sun hallaka mutum biyu akalla tare da raunata wasu mutanen kuma 24 a garin kirkuk jami'an sun ce har da yara cikin waɗanda suka ji ciwo a cikin harin na jiya alhamis babu mahalukin da ya fito fili ya ɗauki alhakin kai hare-haren na ƙasar ta iraki wadda ke fama da ƙaruwar rikicin addini ana zargin 'yan tawaye da hayar 'yan sunnin ƙasar iraki su 'yan tsiraru su rinka wato yaƙi da 'yan shi'a waɗanda suke rike da gwamnatin ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta ce watan da ya gabata mutane fiye da 800 aka kashe a ƙasar ta iraki labaran duniya kuke saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugabar ƙasar Brazil Dilma Rousseff ta dakatar da shirye-shiryen kawo ziyarar aiki na birnin Washington DC a cikin watan gobe na Oktoba kamar yadda aka tsara a can baya. Sanarwar da ofishin shugaba Rousseff ya gabatar bata haɗi dalilin soke kawo ziyarar aikin na Amurka ba, amma ofishin ya gabatar da sanarwar ce. bayan da gwamnatin kasar brazil ta buƙaci da lallai sai a yi mata cikakken bayani da kuma ƙarin haske akan zargin da ya bulla a wannan mako cewa hukumar tsaron ƙasar Amurka ta NSA ta yi satar sauraron shugaba Rousseff. Sakamakon da ya biyo bayan neman bayanin da ƙarin hasken shine soke ziyarar aikin da shugabar ta shirya kawowa nan birnin Washington DC a ranar 23 ga watan gobe na Oktoba. A jiya Alhamis shugaba Barack Obama na Amurka da shugaba Dilma Rousseff ta Brazil sun tattauna a Rasha. a bayan hagen taron kolin tattalin arzikin da manyan kasashen duniya 20 suke yi a St. Petersburg. Amma babu wani bayani game da abubuwan da suka tattauna a kai illa iyaka dai mashawarcin Mr. Obama Ben Rhodes ya ce Amurka tana ƙoƙarin warware takaddama ta hanyar diplomasiya kuma cikin hikima. Rhodes ya gaya ma manema labarai a wajen taron kolin cewa sun san irin muhimmancin da hukumomin Brazil suka ba ma wannan batu. kuma ya ce sun gane abin da ya sa suka ɗauki wannan batun da zahi. A yau Juma'a shugaban ƙasar Amurka Barack Obama yake shirin ganawa da shugabannin ƙasashen China da Faransa a wajen taron kolin ƙasashen ashirin da wato ashirin masu ƙarfin tattalin arziki waɗanda maganar Siriya ta fi ɗaukewa hankali amma duk da haka taron ya maida hankali kan matsalolin tattalin arziki. A wajen taron kolin na St. Petersburg, ƙasar Rasha, Mr. Obama zai tattauna da shugaban ƙasar China Xi Jinping da kuma shugaban ƙasar Faransa François Hollande. A yau Juma'a ake kammala taron kolin na kwanaki biyu, wanda kusan duka manyan batutuwan da aka tattauna a kai suka shafi maganar ƙoƙarin da Amurka take yi da nufin neman goyon bayan ƙasashen duniya su kai wa Siriya harin soji. To an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko da rahoton cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta fara amfani da wani sabon salo na zawarcin kungiyar malaman jami'a na kasar wato ta kasar da ke yajin aiki ciki har da aiwatar da wasu aikace-aikace rikicin da ya balle a cikin jami'ar pdp mai mulkin najeriya gwamnan jihar niger dr ma'azu babangida aliyu ya ce wannan ba sabon abu bane a cikin jami'ar siyasa ya ce babban abin da suke kurari a kai shine a yi adalci domin hana wakilan jihar adamawa shiga haraba wannan taron ba da wata kwakwaran hujja ba shine suka ce ba za ta sabu ba sai dai na ce da shi ko dai mai kenan ganin cewa su ne suka uwa suka makarbi aka kafa wannan gwamnati bai ganin suna kokarin rusa wannan ginin da suka yi ne amma sai ya ce da ni ina ji mutane da ba san yanda siyasan kasan take ko kuma ta jam'iyya ba abu ne kankani ya fito ta jam'iyya musamman maganan da ke abin da ya faru a adamawa da an da rivers da sokoto da sauransu suka kawo manganu kuma ai kamar yadda na ce gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba cewa muke a dubi waɗannan abubuwan don a gyara yadda tafiyan take eh, muke ciki yanzu sai dai kuma da abokin aiki na tambaye shi anya bai ganin kalaman shugaban jam'iyyar tasu alhaji bumanga tukur zai iya ƙara dagula wannan lamari nasu ne sai gwamnan ya juya da harshen turanci yana cewa he is entitled to his opinion and approach of doing things given the position of matters and maybe he has individualized and personalized the issue to yana da yancin faɗin albarkacin bakinsa kuma yana da irin nasa basiran yin abubuwa yadda yake so kila kuma ya mayar da batun abin da ya shafe shi ne shi kadai ko kuma lamarin ba na jama'a ba ne har ila yau gwamnan ya karyata cewa su ba su ce a sake shugaban jam'iyyar su ba kuma batun suna neman kar shugaba johnson ya sake tsayawa takara ya ce wannan babu kanshin gaskiya a cikin sa sai dai da yake makasurin zuwa sanan birnin eko shine gabatar da lacca mai take haɗewar najeriya tun a shekarar da goma sha hudu alfanu ko rashin alfanunsa a nan ko na tambayi gwamnan ne ganin inda najeriya ta fito da inda take yanzu nan da kuma inda ta don fara ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ni dai a gani na in muka dubi duk abubuwan nan da yadda da abubuwa ke tafiya lallai za mu ce eh alhamdulillah amma dama a koyaushe akwai gyara da akan soyi komin kyanka aka ce kara shi da wanka amma tafiyan kan alhamdulillahi kuma abubuwan da muka, shiga ciki ya kamata dai mu kara ne maimakon a ce wani a bar ko ko a je a rabu da sauran gwamnati ce ba shakka duk da yake an yi tafiya mai nisa a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya amma har kwanan gobe ƙasar na fama da rashin shugabanci na gari ya ce da a ce shugabanni sun dora daga inda shugabannin farko suka tsaya ne kila da matsalolin ba su yi katutu ba kamar yadda suke a halin yanzu sai dai da ƙarshe gwamnan ya ce har yanzu lokaci bai kure ba ana iya gyara ladan ibrahim ayawa murai amurka daga lagos a nigeria don koma wada da ban saka wada da dangi ba ballanta ma shiga gaba in kai wada da dangi To sai a mana aikin gafara an saurari wakilinmu na birnin Iko kenan Ladin Ibrahim Ayawa da hirarsa da wato gwamnan jihar Niger kuma shugaban kungiyar gwamnonin jihar wato jihohin Arewa game da taron da aka yi a Lagos kan makomar Najeriya da kuma siyasar PDP. Yanzu ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana game da zawarcin kungiyar wato malaman Najeriya. wato jami'o'in najeriya da gwamnatin najeriya ke zawarcinsu su koma bakin aiki फिरूं gaida mutan India. Kamar yadda na ce, bari mu koma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin mu Umar Faruk Musa ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara amfani da wani sabon salo na zawarcin kungiyar malaman jami'ar kasar da ke yajin aiki, ciki har da aiwatar da wasu aikace-aikace. ministan watsa labarai labaran mako ya yi mun tsokaci akan irin hujjojinsu da suka dogara da su wurin ƙara ɗaukar wannan matakai na shawo kan malaman jami'o'i su dawo aiki bayan da gwamnati ta ba da kuɗaɗe masu dama ga hukumomin da ke gudanar da jami'o'in da kuma su malaman domin ci gaba da gudanar da aiki kamar da aka saba. ko ta ne jami'a kaji a kasa na ko babban koleji na ilimi ko polytechnic ka tafi za ka ga ayyuka diyawa yawa wanda gwamnati suke yi mu je lokacin da na zaga kasa nan muna tafiya mu jan ayyuka kokarin da gwamnati suke yi domin eh, kyautata rayuwa jama'a mu je babban jami'a na jimi na benin wato university of benin kawai mu samu gine-gine da ake yawo fiye da talatin da takwas sabobin ginin da ake yi through third fund kadai a university of benin banda wannan a kowane kungiya na ce ptdf su ma suna da nasu projects kusa kowane university eh, cbn babban bankin nigeria gabaki na kasa gabaki daya su ma suna da manyan manyan Eh, eh, eh, projects ayyukan da suke yi a kowane jami'a a ƙasar Najeriya. To banda waɗannan akwai kungiya na NCC Nigeria Communication Commission su ma suna da projects nasu a universities akwai kuma Universal Service USPF wanda ma yana a cike a karkashin NCC su ma suna da nasu ayyuka daban-daban daban a kowane university wato abin da nake nufi na shine in ka duba kudaden da gwamnati na muke barwa jami'u kasan nan tunda muka zo ba mu ga wani gwamnatin da suka fi mu yi a shekaru ashirin ko talatin da suka wuce ba muna kan iwa da nan gwamnatin tarayya muka sa a kasa yanzu haka naira biliyan talatin naira biliyan talatin muka ajiye a kasa a karba wadannan kowane eh, eh, eh, kungiya na university kowane kansu na university su karba kudade na su fara biya wanda suna da haki a biya wannan allowances to su ce sam sam sam sai gwamnati sun kawo biliyon dari da aji a kasa kafin za su bude makarantu haba ina ne ake haka yanzu kana nufin inda kamar za a tantanke sunaye ko yawan jami'an jami'o'i da ya kamata a biya kuɗi a shirya ake a biya su wannan kuma ba ma ba sani mako ba to amma mu dalili hasarin da muke zuwa muna muna muna yi domin damuwa rufe makarantu ya dami gwamnati domin damuwa da muke da shi a tabbatar ayyamu sun koma makarantu muka ce to ga naira biliyan talatin banda wannan shugaban kasa ya sa biliyon dari daya naira biliyon dari daya kasa domin a kara funding na ayyuka na university haka kudi na kasa to yanzu najeriya za ta ci gaba kida mu tabbatar cewa problem da yake a university mu ba mu gama solving nasu ba to a iri halin da muka samu kanmu ciki ya kamata yan mu gaba kida membobi asu wanda uwan mu ne kuma wani abu na kasa mu ne in gwamnati tana da kudi ta kara kai ai to me zai hana mu yi amma damuwan da muke a kasa shine abu ayyukan da suke gaba kasa nan yanzu sun yawa to dole za mu doka wasu abubuwa da hakuri. Ministan watsa labarai na Najeriya kenan Mr. Labaran Maku Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Haji Umar, yanzu kuma bari mu kaɗa Kaduna garin gwamna inda ake ta kace na ce kan wani taron da wasu 'yan adawa suka kira gobe Asabar a garin na Kaduna. Isa Lawal Ikara gare ka. sa'o'i kaɗan a fara wani taron gangamin kawo canji da wasu ƙungiyoyi suka kira a jihar Kaduna a ranar Asabar ɗin mai zuwa. shugabannin tsaffin jam'iyyun adawan nan uku da suka narke zuwa sabuwar jam'iyyar apc a jihar ta kaduna sun tsame kansu daga taron da wasu ke tunanin su suka kira da yake jawabi a madadin tsaffin shugabannin narkakkun jam'iyyun ampp acn da cpc a jihar kaduna Alhaji Ahmad Yaro Coca Cola ya ce samsam jam'iyyar APC ba ta da hannu game da wannan taro. Wannan taro ba mu muka kira ba saboda ka'idarsa mun tashi daga jam'iyyun nan da muka sani mun koma apc apc kuma tana da ka'idojin da ta bamu da umarnin da ta bamu yanzu akwai kwamiti wanda aka naɗa mu a ciki mu uku nan muna cika cikin kwamiti na wannan harmonization saboda haka kuma ba su yi umarni da mu yi wani taro ba sun ce sai abin da suka gani kuma sai abin da suka aiko a yanzu a madadin apc muna sanar da mutane wannan taro na ranar asabar da za a yi ba mu muka kira shi ba amma da yawun wa da sanin wa da umarnin wa so kuke kuce haramun ne a kira wani taro kenan da sunan waɗannan jam'iyyu da suka haɗe guri guda eto eh to idan har uwar jam'iyya bata ba da umarni ba idan ka yi shi ina ganin ya saba ma abu abinda dukko hankali zai ɗauka to ya kamata ka yi shi bisa umarni shi ne hankali zai ɗauka. taron fa da sunan wasu kungiyoyi ne ba sunan jam'iyya ba sai dai kamar yana karkata kan adawa saboda a kawo canji ba ganin za a ce kamar kun damu ne kawai wasu suna so su kawo canji kuna sa musu baki ba damuwa ce da abin da suke nufi ba abin da muke so mu fahimtar da jama'a muna da magoya baya suna kiran mu akan cewa muna kiran taro haka ne a yi to mu ko ba mu kira taro ba. Sai dai ɗaya daga cikin waɗanda suka kira wannan taro kuma tsohuwar shugabar mata a tsohuwar jam'iyyar ACN ta ƙasa Hajiya Hafsat Muhammad Baba. Ta ce dama can ba wanda ya ce APC ce ta kira wannan taro. Ai da muka yi sanarwa ba mu ce sabuwar jam'iyyar APC ce ta kira taro ba. Ya ji an ce ƙungiyoyi guda biyu. Saboda haka waɗannan ƙungiyoyin biyu su ne suka kira wannan gangamin taro ɗin amma kuma suna da hurumin da za su kira kowanne mutum a Najeriya. Me yiwa sun ji kiran naku ne akwai 'yan adawa da yawa da kuka kira shi yasa suke ganin kamar na jam'iyya ne. To akwai kundin tsarin mulki da mutum mutum a matsayin shi. Za a iya jingina wannan korafi hajiya da cewa ku 'ya'yan jam'iyyar adawa ne kuma an ji kun kira 'yan adawa kila ake tanin ko da yawon 'ya'yan adawar ah, jam'iyyar adawan ne. A'a mu ce sabuwar jam'iyya ba a cikin sanarwar mu mun ce wa'annan ƙungiyoyi guda biyu su ne suka zana garo an yi wannan taron a kudancin Kaduna in ba ka manta ba a Kaduna an yi kuma irin wannan taron kuma a Zaria sannan kuma yanzu za a Kaduna Central cikin Kaduna kenan wai me manufar taron nan ne manufar taron ne. mun riga mun ce sabuwar Najeriya saboda haka duk yadda kake son ka fassara ta kana iya fassara ta ACM dai babu ita ANPP ma babu ita kuma CPC eh, su ita saboda haka ni ban sa akwai wasu shugabanni na wayannan tsohon jam'iyya ba ban san da su ba wato kuna ganin halas ne a wannan taro kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba mu wannan dama akwai freedom of association dama dai akwai alamun kallon hadarin kaji tsakanin 'ya'yan jam'iyyun adawan da suka haɗe zuwa sabuwar jam'iyyar APC a jihar Kaduna wanda ake ganin idan ba an ɗauki mataki ba zai iya bulli nan ba daɗewa ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya To a gaida ɗan mutan ikara yanzu kuma bari mu koma gefe guda Muhammad Salisu Rabi'u ya gabatar mana da sharhin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya inda a shafinta na hudu ta buga labarin da ke cewa hukumar zaɓe za ta yi wa sabbin jam'iyyu goma rijista labarin ya ci gaba da cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta wato inec ta bayyana cewa kimanin ƙungiyoyin jam'iyyu guda goma ne suka gabatar da buƙatar a yi musu rijista a matsayin cikakkun jam'iyyun siyasa wannan bayani ya fito ne daga bakin jami'in hudda da jama'a na hukumar mr kayode idowu a lokacin da yake ba da haske kan raɗe raɗin da ake yi na cewa wasu gwamnonin pdp na shirin kafa tasu jam'iyyar ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na uku inda labarin ke cewa yaƙi da hamada kano za ta dasa itatuwa miliyan shida labarin ya ci gaba da cewa a ƙoƙarin gwamnatin jihar kano na yaƙi da kwararowar hamada da zaizayar ƙasa ta ƙaddamar da shirin dasa itatuwa miliyan shida a sassan jihar a sabon birnin bandirawa da ke ƙaramar hukumar dawakin tofa da ke jihar wata takarda da aka raba wa manema labarai dauke da sa hannun daraktan yada labarai na gwamnan jihar kano baba halilu danti ta ce gwamnan jihar injiniya rabi'u musa kwankwaso ya ce ya yanke shawarar kaddamar da bikin dashen itatuwan ne don wayar da kan jama'a game da hadarin kwararowar hamada kwararowar hamada da zaizayar ƙasa tagwayen abubuwa ne da ke barazana ga muhalli da rayuwar jama'a da ta dabbobi don haka akwai buƙatar mu yaƙe su tare da yin aiki don kare muhallinmu muna so mutane su ɗauki ɗabi'ar shuke-shuke ba don neman kuɗi ko amfanin kansu ba sai don maganin da itatuwa ke yi in ji kwankwaso Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani rahoto da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na shida inda labarin ke cewa mun fatattaki bakin haure sama da dubu ashirin da biyu a Najeriya. Labarin ya ci gaba da cewa ma'aikatar kula da harkokin cikin gida da ke babban birnin tarayya Abuja ta bayyana cewa ta fatattaki kimanin bakin haure har sama da dubu ashirin da biyu cikin watanni shida da suka gabata. ministan ma'aikatar da ke birnin tarayya comrade abba mora ne ya yi wannan furici yayin tattaunawa da manema labarai cikin makon da ya gabata lokacin da ya kawo ziyarar gani da ido ga ma'aikatun da ke ƙarƙashin hukumarsa a birnin dutse da ke jihar jigawa ya ce a yunkurin hukumar na tabbatar da cikakken tsaron al'umma gami da dakile yawaitar aikata miyagun laifuka ta shigo da sabbin hanyoyi da za su taimaka wa hukumar wajen zakulo irin waɗannan bakin haure da ke taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya da kuma tsaron wannan ƙasa. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, nigeria. To a gaida Muhammad yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Salamu alaikum muryar Amurka sunana Bello Hassan ne daga wurin Shanku ina son ba da ra'ayi a game da maganar da majalisu suke kokari a kai na sanya wa dokar aurar da yarinya daga shekara sha takwas. To a gaskiya ya kamata malamai su tsaya su yi magana akan wannan abin domin wannan ya shafi addini ne bai kamata kuma shigar da abin abin da ya shafi addini a cikin dokar Najeriya. Saboda haka na ji yau Sheikh Tahiru Usman Bauchi ya yi magana a kai. Na ji daɗin wannan na gode sai an jima suna na bello hassan ne daga wurin shoggo a ƙaramar hukumar akko jihar gombe na gode sai an jima assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana yusuf mara bari da kan zama kasu ke kashewa ya ra'ayina kan karamin ministan kudi da tsere nan gama yi magana yake masara suna raba wa talakawa kowa da kowa to masaran su npdp suka raba wa ni da nan da lokacin zaman masarar su gaba da npdp suka raba wa idan ba yan pdp aka raba ba ta yi yi masa an kawo sa aka ba wa party chairman party chairman ne kira youth chairman ne ba shi ya dinga rabawa wa pdp ya su ya su sai da haka ya dinga faɗin irin maganganun da za su dinga da da martaban shi ni irin wannan manganu da yake faɗa kan cewa yana raba masa kowa da kowa suna bata darajar sa irin mutane. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Garban Dilo Muhammad Dillan Fulani karamar hukumar Toro jihar Bauchi Najeriya. miƙa mana saƙon talakawan yankin ƙaramar hukumar Doro ga gwamnatin jihar Bauchi don su kawo mana ɗauki a kan lalacewar hanyoyin mota tun shekara da shekaru A wanda a yanzu mun shiga jidalin fitowa da amfanin gonakinmu da kuma wahalar shiga karkaranmu musamman hanya daga na bardo zuwa garin jama'a inda gadar mata kare sannan hanya daga takamɗayan giwa zuwa takabundo zuwa makera zuwa yuga da bulle rauta hanya daga mai ganye zuwa jajiwal zuwa balfada zuwa dala sai hanya daga tungan fulani zuwa da riko zuwa cikin wandon rigina zuwa kogin sallah da kuma hanya daga gandaule zuwa samu nakan gau zuwa lame da hanya daga riman zayan zuwa madugu zuwa kalama da hanya kuma na ƙarshe daga bulcin kanawa zuwa balarabe zuwa tulai da hanya daga toro zuwa rigina zuwa zurau waɗannan al'umma mazauna karkara na cikin ƙuncin rayuwa lafiyar hanyoyin nan sun daɗe shekarar shekaru ba a gyara musu wannan hanya ba Salamu alaikum, ne ne Alhaji Sanusi Tami Babawo in bracket Donga local government, eh, Taraba state. Eh, wannan abin na son ba da ra'ayi na game da dambatuwar PDP shugabannin da musamman ba manga tukuru da mutsara yago. Wannan kowa riga san abin da yake faruwa ba wani abu ne boye ba. Kuma su wayannan gwamnoni guda bakwai ko takwas kowa ya san yadda ya zo kan wannan mukami. Da karfin su ne da ƙarfin cin tuwo aka turo haka kuma ba mun gashi ba. To yanzu kuma ga Halima ta dawo da labaran duniya amma a takaice. 'Yan sandan kasar Afghanistan sun ce 'yan bindiga sun kashe wata mata 'yar kasar Indiya marubuciya mai suna Sushmita banerji wadda masana'antar fina-finan kasar Indiya ta taba shirya wani fim din tarihin rayuwarta a zamanin mulkin 'yan Taliban kamar yadda ta rubuta a cikin wani littafi. A lardin Paktita aka kashe Sumshita banarji wadda ke arman wani ɗan kasuwar ƙasar Afghanistan. Jami'ai sun ce 'yan tawan da suka kashe ta janta suka yi suka hidda ta daga cikin gidanta suka yi mata ruwan harsashai. Sannan suka yadda ga wata a kusa da wata makarantar Islamiyya inda aka same ta da jijjihin jiya Alhamis. Jami'an gwamnatin kasar Iraki sun ce wasu tagwayen hare-hare da motocin bama-bamai sun halaka mutum biyu akalla tare da raunata wasu mutanen kusan 24 a garin Kirkuk kuma suka ci har da yara a cikin waɗanda suka ji ciwo a cikin harin na jiya Alhamis. Shugabar kasar Brazil Dilma Rousseff ta dakatar da shirye-shiryen kawo ziyarar aiki nan birnin Washington DC a cikin watan gobe na Oktoba. sanarwar da ofishin shugaba rusef ya gabatar bata faɗi dalilin su ko dalilinta na soke kawo ziyarar aikin na amurka ba To masu sauraron mu nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da wasu shirye-shiryen. Kafin in sallama da ku ga saƙon ta'aziyya ga mai martaba Lamidon Adamawa Alhaji Aliyu Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha da sauran al'ummomin jihar Adamawa. kan rasuwar marigayi alhaji ɗahir jikan ɗan galadima wanda da safiyar yau juma'a ake wa addu'ar sadakar uku a gidansa da ke kofar bayi a cikin garin yola jihar adamawa allah jikansa da rahama ya kuma ba da dangana amin yanzu a madadin wato halima jimrau da ta tare gabatar da shirin da wahiru domin da taimaka da haɗa sautin da injiniyan mr john ni ibrahim kalabasi garba ke cewa This program has come to you from the Voice of America, Washington.